aujourd'hui. Yau Kronika Juridika ta tabo batun ayar doka mai lamba 2016 22 ga watan Yuni 2016 da ta 2010 27 ga watan Janairu 2011 wadda ke magana kan ƙarshen ta'addanci da 'yan ta'addar da suka tuba. Dokokin kundin shari'a na ƙasa ne kan yaƙi da ta'addanci. Ta ƙaƙa ake aiwatar da wa'annan laifi. Idan wani mutum ko ma wane ne ko ta kowace hanya ya nemi kira ko kuma ziga wata ƙungiya ta 'yan ta'adda ko kuma ƙara ma zawo ruwa karuwa a cikin al'amuran tashe-tashen hankula kan addini ko kuma bangaranci ko kabilanci ta hanyar bata suna da kake da wasu alamomi masu alaka da goya ma 'yan ta'adda ko kuma wani gungun su baya watsa labarai masu ta yadda hankali yada wasu akidu masu alaka ta'addanci kara ma masu ra'ayin ta'addancin kwarin gwiwa yin amfani da dukkan wata hanya ta kawo ƙarshen wani uzuri ga ta'addanci wani hukunci ne an ka tanadar wa'anda ke aikata irin wa'annan laifi mutanen da ake zargi da wani uzuri ko kuma aikata ta'addanci za su fuskanci zaman gidan yari na shekaru biyar zuwa tara da biyan diya na jika ɗari biyar zuwa miliyan guda na sefa. A wani hali ne mamba ƙungiyar ɗan ta'adda ake iya dakatar da tugumar shi. A cikin yakin ta'addanci nauyin da ya rataye kan kotu shine kada ta gurfanar da wanda ke da shirin shiga wani ta'addanci da ya tuba kuma ya bayyana abokan shi kafin su kai ga aika-aikar. Haka zalika ayar doka mai labba ɗari tara da goma tara sifili dugo da ɗari da ashirin duk wani da ke cikin wani gungu 'yan ta'adda da ke shirya wani mugun aiki kotu ta wanke shi idan bayan ya shaida ma hukuma ko kuma kotu an ɗauki matakai don hana uzurin nasu ya tabbata a cikin yaƙi da ta'addanci gwamnati ya amince da shiga tsakani duka lokacin da mutane suka samu labarin za aikata ta'addanci kuma suka shaida ma hukuma to ko suna cikin 'yan ta'addan ne kotu ba za ta gurfanar da su ba wannan wata hanya ce ta taimaka ma masu kawo ma jami'an tsaro na na polis da na jandarmomi da na kotu labari wata dama ce ga waɗanda suke neman barin ta'addancin su bayyana kahin kwamitin ya tabbatar. Wane ne hanyoyin ba da damar samun yafiya? Duk wanda ke cikin wani gungu ko kuma wata yarjejeniya da ta ba da haɗin kai aka shirya wani ta'addanci ta kawo ma hukumomi ko kuma kotu bayyanai da za su gano wani shiri na 'yan ta'adda to zai iya samun afuwa. Studio Ghana.